السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu ومن wannan jami'ai na talata wanda bakwai bakwai ne ga watan zulkaida ko bakwai ga watan zulkaida watan sha daya a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin da daya bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine madina talatin talatin ne daidai na da su talatin daidai ga watan daya shekara ta dubu biyu da daya miladiya jiya idan ba a manta ba mun fara babu salat kuma wannan shine darasi na 80 na 90 daidai a cikin wannan littafi na bulugul maram min ahkam zai mun fara da babu salat mun karanta wani adadi na hadisai a ciki karshen hadisin da muka tsaya a kanta shine hadisin ummu rukana tare da riwayoyinsa wadda ta inganta da wadda bata inganta ba anan dai muka tsaya yau zamu tashi kan hadisin hadisin abu hurairah وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث جدهن جد واهلهن جد النكاح والطلاق والرجعه رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم hadisi an karɓo shi daga Allah ya kare da gare shi Abu Hurairah yace kana kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatun jidduhunna jiddun wa hadluhunna jiddun akwai al'amura guda uku jidduhunna jiddun gaskadin su shari'a tana daukar a matsayin gaske wa idan mutum ya faɗe su da wasa kuma shari'a tana ɗaukan su a matsayin gaske al'amura guda uku in ka ce da gaske kake to shari'a ma dama ta yi ta da gaske ne in ma ka faɗe su kuma ka ce da wasa kake ba zuwan shari'a ka ɗauki abin gaske fafa ba ja da baya mana abu ne guda uku nan na farko annikahu ɗaura aure lokacin da ce ga ga ɗa aure na a bar wakilci ta na aura maka ita kai kuma ka ce na karba sabon matar kake matukar mun yaka muna nufin kulla aure na biyu wa salatu saki idan mutum ya ce da wasan sa naka ce sai kuma daga baya ce wallahi da wasan nake ta ba wani wasa na uku wa raja'atu mutum ya saki sa sakin da ake iya kome saki na ɗaya ko na biyu kana cikin idda ba ta fita ba sai ya ce wanta na dawo da ke ka kwaso kayan ta dawo ba ya da damar ya ce kuma wasa nake ba ban dawo da ke ba da wasa nake ina fatan kun bayyana in dai kuna dawo da ke ta daga ta dawo kenan an bai da ku rawahu al-arba'atu illa an-nasa'i wannan hadisi malama hadisi guda uku ruwaito in banda imam an-nasa'i wa sahahahu al-hakim imam al-hakim an-naisaburi ya inganta ya ce hadisi ne sahihi malin ya lamba da kasa yace qala tirmidhi hasanun gharibun wa qala abu bakr bin al-arabi ruya fihi wal itqu wa lam yasihha shay'un minhu wa imam tirmidhi yace hasanun gharib abu bakar maliki kuma yace a ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin an ce al-itqu a madadin abada ar-raj'at yace walan yasiha shay'un minhu bai inganta ba ta ko ina haka shi ya faɗa wa qala ibn qayyim كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل الأقل والمكره ابن القيم yace duk mutumin da yake da wargi wajen faɗin wannan kalmomin zancensa abin kirgawa ne a shari'ance abin lura ne da shi wa in lam yu'tabar kalamun na'imi duk da cewa zancen mai barci ba a kirga shi a shari'a mutum ne da magagin barci yake da matarsa ya tafi ta da magagin barci zai yi wa kuma zai yi ba ba ta kuma kenan wannasi ko mutumin da yake da mantuwa wa za'ilul aqli ko mutumin da hankalinsa ya tafi ga barin jikinsa sakamakon farfadiya ko wani abu wal mukrahi ko wanda aka tilasta shi ka auri mace ka auri mace wani baya san auren ta yanzu da karfin sa yace ko dai ka saki matan nan ko kuma in kace ka ko kuma ko ka sake ta ko in daure ka da karfin mulki ko in baka sake ka ba suna ta mutuncin ka sai garin mai yaga da ka sai an kore ka daga aiki ka nema kenan da wani babban jami'in gwamnati ka kare to sai zai so sai amfani da bawar mulkin sa ko mai kudi yake sanya amfani da kudin sa ko mai sarauta ke sanya amfani da sarautar sa da aka kirawo ka aka ce ka sake ta in ko ba haka ba kaza da kaza sai ka ce na sake ta shari'a ba ta yi da wannan sakin ba sai in kana fatika makanta baka akai idan kan yace waɗannan duk ba a lura da zancen su ba saboda me aka yadda da zancen wanda yake saki da wasa amma ba a yadda da zancen mutumin da ya saki da magagin barci ko mutumin da ya saki lokacin baya da hankali ko mutumin da ya saki da mantuwa ko mutumin da aka turka shi da karfi aka ce ya saki menene bambanci malai ce wal farqu bainahuma bambancin da ke tsakanin su annal hadila qasidun lil lafzi ghayr muridin li hukmihi shi wanda yake da wargi da ganganye amfani da wannan lafazin ya nufa lafazin saki din amma baya nufin ma'anarsa ko ba ka ba amma ya san kalmar na su fi ya nuface ka ya san kalmomin me suke nufi sai dai a zuci shi da wasa yake bai yi nufin saki ba bai ne ya saki ba a zuci amma ya furta da baki dan wargi dan wasa an gane ko wa zalika laysa ilayhi to shari'a ko ta baka dama ka yi wasa da kalmomin ta ba kalmomin ai ba naka bane ba na gidanku bane na shari'a ne kuma ka dora su dan ayi amfani da su wajen ma'ana kaza har kawai da nan zaka dauka kai amfani da su inda ba na shari'a take nufi ba wannan amfanin da kai da ganganci kan kalmar da ba ta gidan ku bace ta a ce sai za ta shari'a da zubar maka da hukunci ko da baka nufa ta hukuncin ba ina fata kun fahimci cikin matsalar yace fa inna ma ila al-mukallafi al-asbab wa ila al-shari'i tartib mutabbabatiha wa ahkam bale yace abin da yake fananne shine shi mukallafi an ba shi sababi a hannunsa amma mutabbabat abinda in kada ka zai faru abinda zai haifu wannan a hannun shari'a yake ba a hannun mukallafi yake ba kai mukallafi an baka sababu kalma din ita ce sababin ne saki in mutum ya fata ta saki ya faru musabbabat din idan ka furta ta yiwuwar cikin ko rashin yiwuwar ba a hannun kai ba a hannun shari'a ne in shari'a ta kalla ta ce ya faru to ya faru in shari'a ta kalla ta ce bai faru to bai faru ba wannan ba karamin kuke wani da eh, ibn qayyim ke fito ina ba da kuma inda dake ma'ana akwai asbab kuma akwai ne al-musabbab sababin abu shine abin da ke haifar da shi al-musabbab abin da yake haifuwa bayan faruwar sabab yanzu idan ka ce na ku fi wannan sababi ne me zai biyo baya faruwan sababi shine tabbatuwar ne sai to ita ce dai a ta baka wannan sababin hannunka amma faruwar abin da zai faru din wannan ba a hannunka yake ba a hannun ita shari'a ne ma'ana in dai ka faɗa sababin to gari a tana da ruwa ta ce ya faru tana da ruwa ta ce bai faru ba ko ka ni yata ko baka ni yata ba ruwan shari'a da niyyar ka anan na jin muku gane ba kun ga wannan tabbata ban ku فإنما إلى المكلف الأسباب وإلى الشارع ترتيب مسبباتها وأحكامها قصد المكلف قصد المكلف قصد المكلف أو لم يقصد shi mukallafi ya yi nufin wannan musabbabat din abinda da ke haifuwa bayan an fata lafazi aw lam yaqsid ko bai na nufaci su ba wal ibratu bi qasdihi sababa abinda da shari'a take kallo ba dai ya san kalmar kaza take nufi bai faɗa ya nufaci kalmar ku to ba ruwan shari'a kuma da faruwar abu farkon faruwa a hannun take ba a hannun take ko ka zo ka ce ba haka ba ita ce ma za ta aika ce ni kuma na tabbatar maka da kalmar musabbat ina ba da gumma inda wannan hadisi duk da zancen da aka yi a baya turmi zai ta sanar gare ibn al-arabi ya ce kaza da kaza hadisi ne dai haka aqallu ma yuqalu fihi hadisi ne haka dan haka ana hujja to malamai sun tsakani dan gane da tabbatar wannan hadisi wadanda suka ce eh za mu dauki hadisin ana yana nan a zahirin sa matakar mutum yace na aura maka shi kuma yace na karba ko sun da ba ta sakiya aure ko ba su ba ta aure ba wannan dai mutum ba sa matakar mutum yace na tafi ki ko da wasa yake ta tafi matakar mutum yace na dawo da ke ko da wasa yake ta dawo ba halin yace ai da wasa yake haka wasan su malamin suka tafi duka da zahirin hadisi su daga cikin suka ce a a lafazin kadai ba zai yi ba sai da niyya innamal a'malu بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا تلفظ باحد هذه الالفاظ الثلاثه fala budda an يصحب ذلك التلفظ niyya in akwai niyya tattare da wannan lafazin to abinda ake bukata ya tabbata ma'ana in yace na take yana fata take a zuci ta tafi in ce na saki bai nufa ka ba ko da baki ya faɗi na saki to ba ta ka saki ina ba fata kun fahimta amma dai tafiya a zahirin hadisi shi ne aula tafiya a zahirin hadisi shi ne aula ina ba ta an fahimta ya ji karfi kwarai da ke dan ka iya cewa hadisi ina malamar a'malu bin niyyat am wa hadha sa fala ta harba al sa wala ta ba da zuma tsakanin hadisi khas da hadisi a shi za a lura shi eh to amma idan ka ce a abin da mutum ya faɗa da bakin za a lura da shi akwai inda kuma kai ma ba za ka yarda da wannan ba ni ma ba zan yarda da wannan ba dan za a zo wajen kuskure mutum ya zo yana da ya ce da matarsa me yasa kika yi kaza sai maras ba da niyya bai ce ya take ta kaga akwai bambanci tsakanin ka faɗa da kuskure ka faɗa da wata ka faɗa da gangan da niyya Allah bai gudana duk mutumin da ya nufa cikin lafazin dama yana nufin saki kaza ya ka tafi ma ita. duk mutumin da ko yake ce masa me yasa kake kaza ko yake ce masa tafi gidanku ko yake ce masa yau dai kun dan sanin sai ba kin sai kuka ce sai yake na tafi ko kuma yana ya dan bari saboda kaza kaga wallahi ba haka nake nufi ba wallahi ba ki harshe na ne ya riga ka ta gura ku kuwa ba da niyya ba kudin da baka ne bila ba dan mai ba tunda kudin da baka ne ba ta kenan a nan gurin ka gani ya take da tafi eh amma duk ba kalmar da bace ba kuma kai ba ka ji ba ai ba ka iya idan mutum yake nasu ba ka da injin da zaka ce ya niyyata a'a bai niyyata ba a'a da ganda yake da kuskure ya faɗa wa wasa yake duk ba ka da nufin wannan sai in yi bayani ina ba ba an kai dai zahirin kalmar kaji to a ina ne shari'a ta yadda ta ce ka yadda da shi ko kar ka yadda da shi idan yace da wasa nake ba wani kana da wannan hadisi ba ai ba su ba a wasa da wannan lafazin manzo Allah ya faɗa da guda uku wannan ba a wasa da ko ya ce da wasan gaskiya amma da yace kuskure nake to kaga na ko ta cewa a a lalle ina nufin kuskure ya ta na ai ba ka da nake da kenan ina ba ta kun fahimta dan haka dai gaskiyar zance shi ne zance mafi inganci tafiya akan goron wannan cewa sai in ka hada da niyya ko in baka yi da niyya ba bai yi wannan a'a in dai mutum da wasa ya faɗi kalmar ba a wasa da shari'a kuma ina jin wannan bayani da ibn al-qayyim ai kan cewa kai mukallafi an ba ka sabon hannu amma musabbabat kuma suna hannuwa shari'a ita ce za ta tabbatar ko take tabbatar ba da abin da shari'a ta tabbatar to nan gurin a shari'a ya tabbatar da musabbab din bayan kai ka faɗi lafazin amma a wurin mutumin da ya faɗa sai ka kuskure duk da baka to kaga wannan shari'a ba ta tabbatar da wannan kawai ba saboda rabbana la na in sina da kuma wadansu hadisin da za mu faɗa nan gaba da zaki bayanin alaikum kai yana da matarsa ta Aisha yana kuma da me yana da abokin wasan ta ita kuma abokin wasan ta Aisha kasan da wani sunan mana dan me zaka ta Aisha din <laughs> to sai ka da ta ba ko

kun bai kan zanza bari mu kara fitowa da shi saboda wanda suke wani kila musulmi ba ce mutum ne yana da mata sunan ta Fatima sannan kuma akwai wata abokiyar wasansa kamar shi da ita suna dan wa danka ne ko dan wa haka dai iyayensu abokan haifa juna ne to da ka'ida a kasar Hausa ana wasa da irin wannan ko mutum zai cewa matan ka koyi ce mata kaza duk da cewa matan ka bace ba to sun zo suna tare suna taki da matan ka din ta asali Fatima da kuma abokiyar wasan ka suna Fatima daga can waje yana nuna wasa da wannan abokiyar wasan ko abokiyar wasan sai ce Fatima sai na tafi ta ansa amma ni da wannan abokiyar wasan ce sai ce na tafi kun bai ji tambayar ka shi ne ke tambaya cewa wannan na ta ta ɗin ta ko ba ta saku ba ta ko ba ta saboda saboda aka ce ba ba saboda ba ne fata ba <laughs> yanzu idan ita wata tunda ma ai za ya kawo alaiha talak kalma ba ta faɗa kan wancan dan dama ba matarsa bace ba in ko ba matarka bace ba cewa na san kai ba ta so ba abin da nake jin tsoro ga faɗa da masu kai da wasa ne da wasa ne ya fito wancan da matarsa ba matarsa ba ta so ba gaskiya matarsa ba ta kula an gane ku kawai a nan gurin abin da za mu ce shi wannan wasan da muke yi tsakanin mu da abokanan wasan mu zan ko mata babu shi a shari'a al'ada kaga ba a dan nan gaskara ta ke san gidan <laughs> wannan wasan ma babu dan kuna eh, dan wa da dan kane kai da mace ko kai da namiji kace za ku rika wasanni irin waɗannan wannan bai dace ba babu shi a shari'a an gane ko saboda ka tana nan a matsayin muharramar ka tunda a shari'a ya halatta mutum ya aure ta hmm. idan matan su suka bi eh idan mutum yana da mata guda biyu masu suna dukkan su fatima babba da karama yana nufin sakin babbar da yace fatima sai karama ta ansa sai yace na saki yana tsammanin babbar a nan gudun za mu bi sa wa yana fata wajen saki amma ba za mu ci duka su biyu su da su ba ba za mu ce duka su biyu da kuma babu da wata hujja game da wannan وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والإفاق والنكاح أو رواية دبن دقى ابن عدي أتكن الكامل توت هنيا دبن أما هنيا ضعيف يأتي أما دين أتي الطلاق والنكاح النكاح والطلاق والرجع أتاك الطلاق والإتاك والنكاح هكا فأما أكون حديث دبن في فيما idan mutum ya ya bawansa baya zuwa daga baya ce da wasa nake wal harith ibn abi usamata min hadith ubada ibn as-samit radiyallahu anhum rafa'ahu la yajuzu al-la'ib fi thalath at-talaq wan nikah wal itab faman qalahunna faqad wajadna a wani hadisin daban na al-harith ibn abi ta hanyar hadisin obada ibn as-samit Allah kare da gare su shi kuma ya ce manzon Allah ne yake shine ma'anar rafa'ahu bi ma'ana asnadahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yajuzu al-la'bu fi salatin abu guda uku ba shi halatta yin wasa cikin su at-talaq wan nikah wal ikat man qala hunna duk wanda ya fata sai daga cikin su yace yana yi da wasa fa qad wajabna wa sanaduhu da'if sai dai wannan hadisin da'if ne wa an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم متفق عليه وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ ابو هريره الله تكاري دا غريتي دغ منزل الله تكاري دا منكم تكاري تبدا غريتي ياتي ان الله تجاوز عن امتي الله يا اقوى ga al'ummata tajawaza bi ma'ana asa Allah ya yi rangwame ya yi game da al'ummata ma haddasat bihi anfusaha irin abin da suka labarta wa zukatan su shi zuciyar ka tace kaza irin wasu wasu zuci takawar zuci sai kawai wata zuciya ta zo ta faɗi kalmar take a zuciyarka ko ba haka kan yadda ba wani tunani wani wasu wasu ya jefo maka wannan ta tafi ko ba tafi kowa wasu wasu tun nan ba a kawo mutum da ita kafir ba a kawo mutum da ita irin abin da ke gittawa akan zuciya ba da niyya ba kalmar saki ta shigo kalmar bayar da yanci ta shigo kalmar aurarwa ta shigo kalmar karba ta shigo ina ba dan fahimta kalmar komai ta shigo ba da niyya ba haka abin ya zo ya gitta a zuciya to wannan abin Allah ya yafi Malam lam ta'mal matakar al'umma ta bata aikata wannan abu ba au su kallin matakar ta zantar da shi a baki ba in dai a tunanin zuci ya kare ya faru ya kare to shi kenan ba a kawo mutum da wannan ina ba da kuma ita wannan to a nan gurin shi ne galibi malamai suke fasara hadisin da cewa abinda ake nufi shi ne hadisin nafs zancen zuci wanda bai kai ya zama niyya ba ko kafir abinda ke nufi da kafir a zuci abinda ke gistawa akan zuciya kamar iya kuma ya dauki to duk wannan ba a kama ka da amma idan mutum idan tarsala minhu al-insan ko fihi al-insan idan mutum ya yalwata wannan tunanin ya ba ya faɗa dama bai kori tunanin ba ta karbi bakuncin wannan tunanin har ya faɗa a zuci yana mai sani kawai ya kulla niyya ya fice ta kuma malik ta abin da rige ya amfani da kalma don isar da zansa amma sun kika ta ko da ba wanda ya sani tsakanin da ubangiji zai ya ta na ba da kun fahimta da laifi ka in ya tuwo da zunubi idan ya fi ne ya nufi ba dai ka kai in ya dawo da ita ba maganin ko me za ka yi amma ba maganin ya yawa ba ta samu ba rashin ɗaukaka ba ya nuna cewa ba su tafi ba rashin ɗaukaka ba ya nuna ba su tafi ba eh to tunda ya niyyata karara ba ina ya imam malik ne hujja sa anan gurin yake cewa da munafinci da kafirci da imani du'a ina jiki a jiki dan kafirai inda abin da ake lura da shi shine abin da har ke faɗa banda niyyar zuci da munafikai gaba ɗayan za su yi aljanna dan za su kai wajen manzon Allah suka ce nashhadu innaka la rasulullah ba karshen abin da ya bayyana ba kenan amma a zuci ba mu ne tunda Allah ta nuna sun yi kula amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin saboda wannan niyyar ta zuci ta kafircin da ita aka masa duk da cewa harkar ya furta tauhidi da imani da aqida ne amma ba tafsiri tun sun faɗe shi ne kawai don su yi tabbata amma a zuci su kafirai ne shi Allah ta dafa a kabar nifakan fi kulubihim kaga fi kulubihim la fi lisanihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ما وعدوه بما قد يكسبون كيف الله تعالى يعلم ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب لكن الله يكون سرهم كذا تنبين gano da suke zuwa ba fata an fahimta ko fahimta ku kara fahimta da kyau cewa abinda ake abinda nake nufi da wannan zance gurgurdai da na karanto a wurin malamai abinda zancen ke nufi shine hadisun zancen zuci wanda baka mayar da shi ya zama to azama ba niyya ba wannan ba a kama ka da shi kuma la yatarattabu alayhi ayyu hukm min al-ahkam zuciyarka ta zanci in saki wanda ta zanta maka in saki wanda kuma da saki wanda ta yanzu da zan saki wanda da me zai faru yanzu da zan ce da ita ma saki ya za ta fito niyya zan me zai biyo bayan wani mintin da zai biyo bayan ma saki ya zan ji ko ita ya zan kaga da wannan menene zancen zuci amma idan ka kyale shi fa ya ta'awwalu ila azma sai ya zama azama kawai kai ai kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza da kawai na kaza mu da tabbata maka da wannan idan ka ci gaba da zama da ita yanzu ta yi komi kenan wajibin ka ne ka faɗa masa gaskiya na wata barbabiya amma na dawo da dan ta kirga yanzu ta yi kenan saura na in kuma da san kaya ɗaya yanzu kai wannan ya zama biyu kenan to yanzu kuma fahimta ku bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan kaga sai kafa kafa in ka ki faɗa har ka kai uku irin wannan duk uku ya tabbata kenan amma tun da ita ta sani ba kwanciyar aure kuke ba ku da laifi amma kai kan ka san me kake tsakaninka da ubangiji kuma Allah zai maka sani gobe kiyama tunda mutane ba sani ba san ga wa shi zafi kuma a hukunci dole mu tabbatar ma ƴaƴanka ƴaƴanka ne ba zuna kai ba mata ka ya matar ka ce ba zuna kai ba tunda ba mun san dai ba amma tsakaninka da ubangiji Allah ya sani sai mutum ya nisa zai wanda kuma shi kenan yanzu mutane duk sun ji labari sai a hukunci idan ya zo labari ya kawo labari ce kai ni fa na barna dafa ya ko uku ina sakin wanda asibiti kuma ga shani zama tare da faɗa mata ba idan alkali ya ji daga lannan sai ya daga lannan za a ce ko ku za ta ba ta gida ko kuma ta je ta ta je gida sai ta yi ta daga lokacin da kotu ta sallame ta fita gida daga lokacin za ta fara kirge idda sai jini uku in tana da juna biyu kuma ta haife shi ta auri wani aure ingantacce kuma wani tantin ya zanta ya taɓa saduwa da ita a auren in ya take ta sannan ya halatta kuma wani wannan in ba haka aka yi ba to ba za ta kowa kenan. kamar yaya game da irin wannan kasar ya kunda ta uku cewa ya tafi amma bai taba ta ko kuma ya ba da labari da lokacin da ya ba da labari ya raba su ai da karfi da ma ta aikin da kan da cikin sabo yake ai duk da da yake ne duk ne yake ya san da wannan tsakanin shi da ubangijinsa kalmomi da kuke gani ba ubangiji ta lana ya halitta mu da harshen ba muke wannan zancen ba namu ne ba sai kalmomin aka ba ku zai kiri a zuwa su zai tasarrufi cikin kalmomin da muke amfani da su in ka ce kaza a shari'an ta ma'anarsa kaza in ka ce kaza a shari'an ta ma'anarsa kaza in ka ce kaza a shari'an ta kaza kai sai ni shari'a ba gana da ma'anonin ki zan yi amfani da ma'anoni nawa za a kirga na ka ba kuma shari'a وعليكم الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى وضع عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت وانا حديثي أنك قلت عبد الله بن عباس الله تكاري الداء قريبي يجي من قال صلى الله عليه إن الله إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان الله يا دوكي الأمة الخطأ تذكري والنسيان دمنتوا وما استكره عليه دا أبين دا أكتيل الساسو أكي me ake nufi ya dauke wa al'umma ta ma'ana ya ɗauke wa al'umma ta zunubi dangane da abin da suka da kuskure ko dangane da abin da suka da mantuwa ko dangane da abin da aka tilasta su a kai shari'a ta ɗauke wa al'umma zunubi kan wannan kowane daya kullu fardin min afradi hadhihi al-ummah al-muhammadiyya iktarafa shay'an khata'an aw nisyanan aw kurhan la yatarattabu alayhi shay la yatarattabu alayhi duk wanda ya aikata wani abu mace ne ko namiji bisa kure bisa mantuwa ko aka tilasta cewa sai kai to ubangiji ba zai kama da laifin wannan abin da yayi da mantuwar ko da kuran ko kuma aka tilasta shi ba shine ma'anan ma ba kun bai da kyau ba da take cewa me yake kuma kawo wannan hadisi dole ka kafin haka malai ce rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito wal hakim da kuma hakim wa qala abu hatim abu hatim razi ta hadisin la yasbutu wai bai tabbata ba qala an-nawawi gashi nan yayi lamba daga kasa قال النووي في الروضة إمام النووي يقرأ في روضة الطالبين في تعليق الطلاق annahu hadithun hasan yace hadisi ne haka ba haka bai yadda da maganar Abu Hatim ba hadisi ne haka an gane ko wa qala ibn abi hatim ibn abi hatim kuma yace sa'altu abi anhu fa ankarahu jiddan na tambayi mahajjina game da wannan hadisi sai in inkarin sa laifin ruwa illa an al-hasan an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mursala hadisi ba rawaito da gaban kowa ba sai ta hanyar hasan kuma daga manzon Allah a matsayin hadisi mursal al-hasan al-basri wanda yake tabi'i ne yace manzo Allah yace kaga ya zama kenan musulmi kenan tunda bai game da annabi ba don ko ne ya zama da yake to amma bincike ya nuna hadisin sahihi ne an gane ko wannan hadisi hadisi ne sahihi wanda ta fasir da wani ya inganta shi cikin sahihul jami'ul sabir ka cikin hadisi na 1731 hadisi ne sahihi to me wannan hadisi ke nufi inna allaha tajawaza inna ma shine suka ce lafazza da mutum zai yi da bakinsa suna da bangarori guda biyu bangaren farko hukuncin su a lahira bangare na biyu hukuncin su a duniya ina ba an fahimta idan mutum ya faɗi kalma ta barna tana da hukunci a nan duniya sannan tana da hukunci kuma a lahira idan mutum ya faɗi kalma ta daidai tana da hukunci a nan duniya tana da hukunci a lahira ina ba an fahimta to sai gidi ta ala ya ya ga al'umma sabin da suka faɗa da kure ko da mantuwa ko kuma ka tilasta sa shafi mutum kalmar da ya faɗa kalmar da suke akwai sabo a amma duka da mantuwa ko kure Allah ta gama sunan nan sabo ba zai kama ba to amma idan faɗin wannan kalmar na haifar da wani abu na hukunci sai ka faɗa da kuskure hukuncin ya tabbata ko bai tabbata ba to anan sai suke sabani malamai sun yadda dukkan kalma ko min ta in dai sako ne akan ta kuma ka faɗe ta bisa kuskure ko mantuwa ko aka tilasta ka to Allah ba zai kama ka da zunubi ba amma idan kalma ta shafi kulla aure ko kunfeti ba da yanci ko abin da ya shafi kulla kasuwanci ko warwarewa ko gina alkawali ko menene wani hukunci cikin mu'amalar duniya na iya kullowa sakamakon kalma sai ka faɗe ta da kuskure ko ka faɗe ta da mantuwa ko aka tilasta ka akan ka hukuncin da yake na duniya mai tabbatuwa da wannan kalmar zai tabbata ko bai tabbata to anan sai suka yi sabani waɗanda suka ce zai tabbata waɗanda suka ce ba zai tabbata ba abin nufi idan mutum ya ce ya cikin wata sa amma bisa kuskure su bil da baka ko mutum ya ce na aura maka abin da yake so ya ce na sanya wani talaba a makarantar ka sai kuskure ya ce na aura maka ita kai kuma lokacin sai kare mutum ka ce na karba an gane ko ko ji zai ce da Allah wani zan turo wancan daliba a makarantar kaza kaza sai ce na aura a madadin ce maka kaza a madadin daliba sai ce na aura misali kaga duk wannan an yi ne duka da me kun ga wadannan wala nan ba za su yi ba an gane ko to saboda haka a irin nan gudan sai malamai suka yi sabani wadanda suka ce hukunta hukuntar duniya kan za su iya jiran za su iya tasirin su zai bayyana karkashin waɗannan kalmomi wadanda suka ce a'a waɗannan hukunce hukunce na duniya hukuncin su ba zai zo ba kan wannan kalmomi abin nufi dai idan mutum ya yi saki bisa ga mantuwa ko ya yi saki bisa ga kuskure ko aka tilasta shi a kai saki ya zaku zanta wata inganci ba ta saku ba duk wanda ya saki da kake sai ya saki da ba ta saku ba wanda ya saki da mantuwa ba ta saku ba wanda kuma aka tilasta shi aka ce dole sai ya saki ta ba ta saku ba babban hujjar suka ce a'a da kafirci na mutum ya furta shi in dai kila shi aka Allah bai karba ba sai kin ta in wani ya zo ce dole ka ka saki matar ka take kuma a cikin yasa Allah ya manka fara billahi min ba'di ibadihi illa man kufira wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man karaha bil kufri sadran fa صدرا ghadabun min Allah wa ولهم عذاب adhim an gane ko ma'ana mutum ne ya furta kalma ta kafirci da baka amma tsari ta sa aka ce sai ya faɗi ta wato wallahi mutum ko yana warga dukkan da wanda yake jiran towa saboda koya aka dora hannuwa nan ko aka dauke ko wani da ya kara ta hankali na ya tafi wajen ya sa karatun jiya yana daga cikin karatu da na kawo halin illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhi ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim abin nufi dai in an tilasta mutum ga cewa dole sai ya saki ya saki sai bai saki ba an gane ko an tilasta ka ko da karfin tuwo ko da karfin duk sai ba amma idan ita mace ce ta tilasta ka sai ka sake ta ka sake ta ba wani zai ce mana matan ta tilasta ki kin mace na iya tilasta ka ka sake ta sai in ka ga dama an gane ko wannan hadisi rawahu ibn majah wal hakim qala abu eh, dai ga magana kan wannan hadisi وعن ابن عباس قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله uswatun hasana rawahu al an kabar da Abdullah da Abbas Allah ya kare da gare shi yace kai da kansa ya ce idza harrama imra'atahu idan mutum ya haramta matarsa ba ya ce da haramun ce a ni Abdullahi da Abarce ne ya tafi sai ba komai ba ne. Sai suka ce ma'anarsa cewa ba komai ba ne ba, mai yin sabbi falafin wannan ba suke ba ne ba. Kun gane ko? Wani musulmin a Ibn Abbas ne idan harramar rajul umaratahu ba huwa ya minin yuka firu a. Abdullahi da Abbas ya faɗa kuma a ruwayar musulmin. Yace idan mutum yace da matarsa ke kin zama haramun a kaina. Abdullahi da ce wannan dai ba suke ba ne ba amma fa huwa yaminun wannan rantsuwa ce daidai yake da karan cewa ba zan yi kaza ba me hukuncin sa yukaffiru ha sai kafara da rantsuwa shine sai ka miskine goma ko su fatar da su ko kuma yantar da baiwa mummuna in ya kasa a ɗaya daga cikin ukun nan to sai azumi guda uku kamar lamin jin fasiya mu salatu ayyam zalika kafaratu aymanikum إذا ألقتم فاهدوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تذكرون إلى بعد فهمت to waɗannan maganganun guda biyu na kula da abbas waɗansu malaman suna ɗaukar su a matsayin magana ke ɗaya illa iyaka muslim ya rubuto bangaren rabin maganar bukari kuma ya rubuto rabin bukari ya rubuto cewa idan mutum ya haranta matarsa akan ta ba komai ma'ana ba saki bane amma zai kafara sai mutum ya rubuto zai kafara duk zance ɗaya ne waɗanda suka ce a'a wannan fatawoyi guda biyu daga abdullahi da abbas ya faɗo kan fatawa a wani lokaci a wani lokaci kuma ya faɗi wannan waɗanda suka ɗauka mai wani guda biyu suka ce faɗin falaita bi sai yana nufin babu komai dan mutum ya ce matar sa ke haramun sai a na to na farko dai ba su ba na biyu ko babu komai a kansa dan wannan din ba zai haifar masa da kafara ba ba wani rantsuwa kun gane da kyau akwai masu wannan zancen cikin maluma akwai kuma waɗanda suka ce a'a wato sukan suna haɗu da juna ne idan ya zo ce laisa bi shay'in da yake gaman da yake matar sa haramun ce da yake laisa da shay'in abin da yake nufi da laisa da shay'in ya ne laisa da fara wannan ba take bane ba sai musulmi ya rubuta tunda ba suke menene ibn abbas yake yi kafara da wannan yace kuma kuna da abin koyi game da rayuwar manzon Allah da an da abu zai faɗa wannan to me yake nufi da kuna da abin koyi game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yayin nan ba da kasa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tattabi marbata azwajik والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وبنجد يا أيها النبي ya kai wannan annabi mai girma lima tuharrimu ma ahallallahu lak dan me kake haramtawa abinda Allah kake haramtawa kanka abinda Allah ya halatta maka ci tabbaji barbata azwaji kana neman yardan matanka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne qad faradallahu lakum tahillata imanikum hakika Allah ya wajabta muku kafarar rantsuwa idan kun wani rantsuwa sai ku yi kafara wallahu mawlakum Allah shine majibin lamarin ku wa huwa al-alim al-hakim Allah shine al-alim masani dana al-hakim ko mai hikima yaya bayani yake wazalika dalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam harrama ala nafsihi jariyatahu mariya abin da ya faru ne manzon Allah ya haramta wa kansa kuyangar samariya mariya kufiya ya haramta wa kansa ita saboda me da Aisha da Hafsa Allah ya kare ta gare sun sun matsa manzon Allah sun kai su bini bini kana tare da mariya bini bini kana tafi ita har ma da ita ba ta aure ko dangana hmm? tare da mariya suka latsa masa lamba a kai sai Allah ya haramta wa kansa mariya an gane ko لأنه جلس إليها في بيت حفصة في نوبتها ما لك أبن دي بارو من ذا الله يا زونا تارد ماريا أجدن حفصة كما أولنا لانا قوانا حفصة دي fara'atu hafsa sai hafsa ta ganshi tare da mariya a ranar kwananta ta san ta cewa ita koyan gaba a raba kwana da ita lokacin da ya gada ma za ta neme ta ko da ranar kwanan ki ne dan annabi koyan gaza ko me yana damuwa amma hafsa ba ta daɗi ba fa'atabat alaihi sai ta zargi manzon Allah ta faɗa masa maganar cewa dan me zai zo ya kusance ta a ranar kwananta fa harramaha wa talaba ilaiha an la tukhbira ahada sai manzon Allah ya haramta ta ce to da yau ma dai haramta ta da mariya amma da Allah kan ba kowa labari baya san sauran mutane su sallallahu alaihi wa sallam ita kuwa fa akbar aisha fi ta tilaba ta aisha labari ai mun riga mun huta da bariya dinnan ai kun da maka mata yau ya haramta ka sai ta mahallin shahid dai la Allah ya haramta ka kanta ba mariya to da ya haramta akan sa mariya nan wannan haramcin da aka yi shi ne Abdullah da Abbas yace sai Allah ya sa masa suna rantsuwa dan da yake lima tuharrimu ma ahallallahu laka dan da kake haramta kanka abin da Allah ya halatta maka mai abinda Allah ya halatta maka a wannan riwaya mariya ku yanga tabtagi a azwaji kana nabi dan matanka wallahu ghafurur kada farada Allah lakum da Allah ya san Allah ya san kafara dan ko kada Allah ya rubuta muku kafara dan ko ko walwale dan ko ku kan yin kafara ma'ana yanzu ba komai duk da ka haramta akan ka ko ma ka ci gaba da kusantar mariya babu wani haramci da ba tan haramcin ka bai karɓi ba a wajen ubangiji sai dai saura da me ka je kai kafara rantsuwa dan yace farada Allah da ku ta hillata aymanukum Allah ya farlanta muku wato kafara rantsuwa ina fata kun fahimta ne abinda Abdullahi da Abdul yake da fadin sallallahu kana wasallam fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana lillahi wa liman akhir zuwa kun gane wa fi riwayat annahu harrama al-asla a wata riwaya ta aka ya haramta akan sa zuma ne azwajihi kanat أزواجه iyyahu fa tawafa ta'idatu wa ukhra ala an yukrimu bihi ko an ya kara da rufi wato zuma ya kasance wata mace ɗaya cikin matansa tana baci sai Aisha da wata matar suka hada kai kan cewa su matsanta annabi har sai sun sa ya ne su zuma din nan duka da kuma aka ce suna fatan za su hakuri makarantar wayoyin guda uku gaba ɗaya da wanda ta yi zuma din da wanda ta ce a'a ba zuma ba bace Umar ya haramta wa kansa in ma akwai ta uku da wanda ta ce wani abu ya haramta wa kansa sai yi bayanin don ga kasa ko mu tabbatar da wanne ne ingantacce wanne ne ba ingantacce ba sannan menene tatacciyar magana da ya kamata ta zanto sakamako na bayan taro cikin wannan hadisi an gane ku Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Aisha Allah kare da a gare ta Aisha ta ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yamkutu inda Zainaba binti jahsh annabi ya kasance yana zuwa ya zauna a ɗakin zainab binti jahsh zainab matar zaidu a da wanda daga baya da zaidu ya sake ta Allah ya daura aure tsakaninta da manzon Allah falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha likai la yakuna على المؤمنين حرجا في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا manzo Allah yana yakan zauna a dakin Zainab bint Jahaj ya sha zuma wa yasrabu indaha asalan yana shan zuma wurin ta fatawassaitu ana wa hafsa aisha tace sai muka yi hasan biwa wajen yi wa juna wasiya ni da hafsa an ayyatu na dakara alaiha annabi fal taqul inni la ajidu min kariha mazafir tace sai muka hada kai ni da hafsa cewa kin ga in ya zo daga ɗakin Zainab ya shiga wajen ki ce kina jin warin tafarnuwa ni ma in ni ya shiga wajena zan ce ina jin warin tafarnuwa wato dan ga annabi zan zuba a kan ɗakin akalta mazafir kin tafarnuwa ne haka suka ce wa za su ce da fa dakhala ala sai annabi ya shiga dakin ɗaya daga cikin su fa qala zalika sai ta faɗa masa haka fa qala sai ce a'a babu wani nafi asalan inda zainab na zuma ne a wurin zainab gidan walan ba zuma da yau ba فنزلت wannan aya ta sauka ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla ila qawlihi in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma har yanzu fadin Allah in tatuba ila Allah kaga tatuba dawa dawa da Aisha da Hafsa in tatuba ila Allah in kuntum zuwa ga Allah bisa ga wannan barna da kuka yi faqad sagat qulubukuma to hakika zukatan ku sun tawaffa kenan sun karkata zuwa ga hukuncin Allah an gane ku har yanzu wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan liqawlihi bal sharibtu aslan duka ce har zuwa fadin Allah wa idza asarra nabi ila ba'd azwaji hadithan tunda lokacin da annabi ke sirrantawa wani tashi na matan sa wani labari shine labarin da ya fadawa ita labarin da ya fadawa ita dai daga cikin sunan cewa zuma na ta a dakin zainab kuma daga yau na jina ta falana uda alai shine asarra nabi ila ba'd azwaji hadithan hada huwa alhadith hada huwa alhadith alladhi asarra bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'd azwaji kun da dinin bukari ka ga wanda bukari ya rawaito magana bukari ya rawaito wannan hadisi a babin a cikin kitabut tafsir a babin lima tu harimu ba ahlan ya ya rawaito shi anan kuma ya rawaito shi a cikin kitabul salat wajen lima tu harimu ba ahlan ba baraka kun gane yanzu anan menene abinda manzo Allah ya haramta wa kanka zuma haramta wa kai zuma din nan ya mai yadda zuma ta zama haramun a hukuncin Allah ba ta zama haramun ba to tunda ba ta zama haramun ba mutum yana da laifi ko ba da laifi ba zai rasa laifi ba tunda halal kamar da shi haram to tunda ya zama laifi me zaka kankare sai kai kafara wadda ake yi ta rantsuwa kuna fahimtar cikin da kyau sai kai kafara wadda ake yi da rantsuwa wa qala an-nasa'i imam an-nasa'i ya rawaito hadisi yace akhbarni ibrahim ibn yunus ibn muhammad har zuwa inda yake cewa anna anas an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana lahu amatun yadawha an karbo daga anas dan malik yace manzo Allah ya kasance yana da wata koyanga wanda yake takarta kaga anan bai fita sunan koyangar ba falam tazal bihi aisha wa hafsa aisha da hafsa ba su guje ba suna yawa manzon Allah kari sun hura masa wuta kan wannan kuyanga hatta harramaha ala nafsihi har sai da ya haramta wa kansa ita fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki saukar da fadin sa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ila akhir al-aya zuwa karshen aya wannan hadisi imamu nasa'i ya rawaito shi a kitabu ittatin nisa babul ghaira babin da yake magana kan kishi haka imam al-hakim ya rawaito shi a kitab at-tafsir yace ala shartu muslim haka abdiya al-maqdisi ya rawaito cikin littafin al-muhtara an gane ko ibn azar al-asqalani yace hadisi ne mursal sai dai ya taqawwa bima sabaqa akwai abin da yake karfa shi cikin abin da ya gabace shi cikin ya faɗa abin da ya gabace shi an gane ko kun ga hadisi na biyu kenan hadisin Anas bin Malik wannan hadisi dai yana da karfi ana aiki cewa dai sababin lima ta me ya haramta kansa kenan a wannan hadisi ko yanda haramta kansa to tun da ya haramta kansa to yanda ma'ana ta zama haramcin kenan ba ta zama haramun ba dan haka me abin da zai sai kafara kafara ke ne to wannan kenan shine abin da Abdullahi da Abbas ke nufi tunda ku yanda ta yi kama da mata wajen kasancewar yadda ake takar mata haka ake takar ne ku yanda dan Allah ce da mummune wanda zina mun da furujin hadu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum tunda sayan ga takarta ake mutum ya haramta wa kansa ita to mata ma takarta ake mutum ya haramta mutum kansa ita a ce abin da ke faruwa idan ka haramta wa kanka sayan garka a ce kai kafara to haka in ba karka ma sai ka haramta wa kanka sai a ce kai ne kafara ina fata kuna ga abin a wani riwayar daban wanda imam abiya al-makadisi ya rawaito a cikin littafin sa al-muhtara shi kuma ya kai shi daga Umar Allah ya kare da gare Umar yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li hafsa Umar ya ce da annabi ya ce da Hafsa la tuhaddisi ahadan karki bai kowa labari wa inna umma Ibrahim alayya haramun mahaifiyar Ibrahim yana nufin wa kenan Mariya Mariya Firkisiya haramun ce a kare ne. fa qalat atuharrimu ma ahallallahu lak ya ka haramta wa zaben da Allah halatta maka qala fa wallahi la ji ban sake kusanta ba an gane ko to daga nan manzo Allah bai sake kusanta ba ita kuma hamsa bin ikla ba ta aiza labari fa anzalallahu azza wa jalla kad farada Allahu lakum tahillata aymani wallahu mulakum huwa al-alim hakim an gane ko kun garwayoyi guda uku amma dai da ta da ta uku suna tarayya da juna wato dai kaga gaba ɗaya wannan zamani guda biyu abinda manzon Allah ya haramta a kansa ko mutum ya haramta a kansa kuma kamar da hadisin bukhari ya nuna ko mutum ya haramta a kansa mariya ko yangarta kamar da hadisin nasa'i muna wanda sahihi ne ko kuma wannan hadisi da abiya al-maqdisi ya rubuta cikin littafin al-muhtara wanda ibn kafir kansa ya inganta cikin littafin tafsirin ta. to ka fa akwai wani tsakanin bayan gada da abin da tuntuna malamai suke cewa idan an samu tabbata guda biyu wajen saukar aya kowanne daga cikin su kuma ya zama nafsi ne karara ingantacce wajen eh wannan nafsi shine sababin saukar aya ba halin mu jayar da ɗaya akan ɗaya don kowanne ingantacce ne to sai mu ɗauka duka guda biyun sun faru ayar ta sauka wancan din ya faru maharamta wa kai zuma wannan din ma ya faru maharamta a kanta dan matanka ma'ana ya nemi yardan matansa ne cikin abin da yake haƙƙinsa ne ya tarwar amma cikin haƙƙin Allah manzon Allah ba ya neman ya dalkowa ko fahimta da kyau dan kar wadan su in kun tabbatar da wannan hadisin kun nuna yanzu manzon Allah ma yana bada hukuncin Allah ya koma batun mata waɗansu masu kokarin su aibata manzon Allah ko masu kokarin su yi inkarin hadisin su sai bai dace da hankali ba sai su rufe hadisin ta hanyar hankalin su to abinda manzon Allah yana mun da matan matansa ai ba akan abin da ya shafi hukuncin Allah bane ba magana sallah ce ko azumi ko da kago aikin haji magana ce ta bukatar ce ya yadda ya barka dan a zauna lafiya da waɗannan din ina fata an fahimta to tare da haka ubangiji ta ala sai dawo dai da shi kan cewa wannan abin da kai din bai kamata ba kamata ya kar ka wa kanka ita ka dawo da ita din ita ma kila ko na sarin ta ita amma tunda ka riga kai dai abin bai zama haramun ba tunda ba wahayi aka ma aka ma ya zama haramun ba to tunda haka ne yanzu ga yadda zaka yi ka warware ka fara to kuma an sanya manzon Allah a wannan matsayi dan ya zama samfuri ne yadda za mu warware kanmu idan mun samu kanmu a irin wannan matsala ina ba da fahimta kuma wannan ke nuna abinda annabi ke faɗa akwai lokacin da zai faɗa abu da istihadin sa akwai lokacin da zai faɗa abu da dukkan wahayi idan annabi ya faɗa abu da istihadin sa istihadi daban ba wahayi ba duk abinda annabi ya faɗa ya ce kaza ko da ra'ayinsa ne matakar aya ba ta faɗa ta ce bari kaza to wannan abin daga wannan lokacin ya zaune ya zama shari'a idan Allah bai tsada abin ba sai da ta sallama Allah ina fata kun fahimta kabta jimar za ta azuwa wallahu ghafurur rahim allah kad kun lakum tahillata aymanikum wallahu alimun hakim duk wannan mun fasara ta eh wallahu malakum wala alimun hakim wa idh asarra an-nabiy ila ba'd azwajihi hadisa kina lokacin da manzo Allah ya sirrantawa wani bangare na matansa wani zance to ko dai mutum ya sirrantawa ta cewa na haramtawa kai na zuma ko kuma ya sirrantawa ɗaya daga cikin su cewa na na ya sirrantawa Hafsa cewa na haramtawa kai na ne mariya duka guda biyu kuma shari'a ta riwaya ta tabbatar da su فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه على بعض وعرف بعضه وأربع بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير duk wannan ana magana kan su waɗannan matan lokacin da ya faɗa wannan ta maka faɗa kowa ta kyale hausa ta kyale bitir ta faɗawa Aisha Allah ta kare da Amerika daga sai kuma Allah ya sanar da manzon Allah ta fikarwa ya cewa abinda ka faɗa kace kanta faɗa manzon ta faɗa an gane ko to manzo Allah kuma da yake bai kawar da kai ne bai zarge ta kan wannan kowa faɗa mata kar magana ko kaza kaza ba kuma ubangiji ta'ala ya kaddara wannan abu ya faru gidan annabta kuma za a ba mu hoton ɗabi'ar kiyama sai da in dai ya zanto matan annabi wanda su ne mafi tsaftar mata ga sun samu kansu cikin tete ku ce cikin abin da ya tafi kishi a ce matan mu ne yanzu kafa sai dai kawai abin da za mu ce matan mu ne yanzu matan annabi ba su je gidan boka ba matan annabi ko ba su yi kokarin kisan kai ba ba su yi tsafi ba ba su yi sihiri ba amma dai maganganu na fatar baki sun yi da juna ko ba a dauka abin a matsayin gaba da za a daina yin magana da juna ko wata ba ta shiga harkar wata dole abin aika kamar wani gaji ne idan ya dan motso sai an ce to sai dai an jima istiaza kuma a koma ga Allah wai ma yanzu kan naka mene shaytan nuzul fasa idan billahi ke ma idan ke dan kishin ke daukalo kika kika bada bakar magana kina jiran ayi masifa kuma sai ki tana sai ki ta'udu billahi min shaytan ji a'udu billahi min shaytan za ki ga kin samu sauki sai ki dawo daidai sai ki sai yana fata fahimta wato dai wannan na cikin abin da zai sa kada ma mutum ya mafarkin wanda zai korewa mata kiki gaba ɗaya ba zai iya ba tun da ga waɗannan yadda suke amma su kuma kar mata su ce to ai mata iyayen mu mata nan da sun kishi balla kana mu bari mu ci gaba da yi irin naku da ba irin nasu daban eh sun tattauna da juna amma da karshe Allah da kansa yace in ta tatuba ila Allah fa qad sagat qulubukum in kuntum zuwa ga Allah to suka san ku kaza kaza wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir haka da aka musu wannan tsawon ba aka ga kullun su cewa amma in kuka ce za ku taimaki juna a in ta zahara alaihi in kuka ce za ku taimaka wa juna ku taron kan annabi ko ana hisakat ba ta akwai matan da su haɗa kai ba haɗe miji kai su ana hisakat to fa inna Allah huwa maula Allah shine wajibin sallama rinsa sai a buga a gani da ku da Allah wa jibril haka jibril ma yana tare da shi wa salihul mu'minin haka dukkan salihan bayi cikin mu'mini suna tare da shi a wata fassara a wata fassara suka ce wa salihul mu'minin sayyidina Abu kenan wal mala'ikatu ba'da zalika zahir mala'iku kuma gaba ɗaya suna tallafa annabi kamar shi yasa har aka mutsawa asarar buhu in ballaka kunna an yi bidilahu azwajan khairan min kunna ya kusata in dai har manzon Allah ka ku ya kusata ubangiji ta Allah ya musanya masa da dan matan da sun fi muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin abkar da an musanya masa da dan masu wannan sifa to wannan tsawon da aka mutu sai suka dawo suka gyara da aka kyale su sai suka zanto su ne muslimatin kanidatin sa'ibatin abidatin din kuma su ne sa'ihatin din kuma su ne sayyibatin din kuma su ne alƙa sai suka kwace sifar wanda za a canja su sai suka zama su ne su ba a canja da su ba da haka suka zanto su ne matansa a duniya kuma su ne za su zama matansa a lahira sallallahu alaihi wasallam shine rabautar da suka yi cikin ikon Allah ai har hafsa manzon Allah ya taɓa sakinta hafsa bintu Umar manzon Allah ya taɓa sakinta Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce raji'iha fa innaha qawwamatun sawama aka ce da manzo Allah mayar da ita tana yawan azumin nafila tana kiyamul layl manzo Allah ya dawo da ita ina jin da yanzu wannan alhamdulillah cikin cikin yabon Allah gashi bulugul maram muke amma ya ba mu dan haske mun dan fahimci ko da wani dan bangare ne cikin farkon ta hari. to sai mu koma kan ruhin hadisin mu hadisin Abdullah dan Abbas kenan idza harrama imra'atahu laysa bi shay'in me ma dan laysa bi shay'in muka ce bai zama saki ba sai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana me yake nufi da wannan sai mutum ya kafara fi yamin saboda fadin da Allah ya ce da manzon sa kada faradallahu lakum tahillata imanikum shi yasa ce wa muslimin an ibn abbas idza harrama ar-rajulu imra'atahu fa huwa yaminun yukaffiruha zai yamin wato rantsuwa ce da haka zai mata kafara ke to a nan gurin ka gane akwai bambanci tsakanin ka sai in me ka zaki haramun ta kaina ko kin zama haramun kaina fadin wannan kalmar kadai tahrim ne tahrim din nan baya mai da ita haram hukuncin su shine kai ka fara karantuwa ko to amma zihari fa shi wannan da yake dan kar wani ya hada alaka tsakanin wannan da zihari zihari yana da lafazin sa anti alayya ka zahari um ke din nan kamar gadan bayan ta ne kaga anan gurin ba wai kawai haramun kadai ba sai ya kwatanta ta da mahaifiyarsa to kaga wannan da ba wanda yake haramun to ai kawai ya faɗa haramun ne ba tare da kwatanta abin da mahaifiya ba da haka zihari daban wannan daban jihadi shi ko babu zai zo nan gaba za mu bayani akan sa amma wannan haramci ne mujarradu tahrim ne kadai wanda laysa lahu alaqatun bil jihad bai da alaka ko dangantaka da jihadi wa an aisha radiyallahu anha anna ibnat jawni lamma udkhilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك رواه البخاري an karɓo daga Aisha Allah ta kare ta a gare ta tace annabnatul jawn ibnatul jawn wata mata ce lamma udkhilat ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da aka shigar da ita wurin annabi wa dana minha annabi ya kusance ta yaje kusa da ita fa qalat sai tace a'udhu billahi minka ina neman gurin Allah da kai Allah tsare ni da kai fa qala sai manzo Allah ce laqad usni bi azimin kin ne matsari da babban abin neman tsari ilhaqi bi ahliki tafi gidanku rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito malam ya namba da kasa taqaddama anna maha amra ya gabata a baya cewa sunanta amra wa qad sahaha al-hafiz fil fath imam hafiz fil fath al ya inganta annaha umayma bintu nu'man ibn sharahil sunanta umayma yar gidan nu'man ibn sharahil alkindiya yar bani kindati wa kanat min ajmali ahli zamaniha ta kasance tana cikin mafi kyawun matan zamaninta faqila laha sai aka ce da ita innaki in ista'azti minhu hina yadkhulu alayki indahu indahu wai aka ce a ake mata ta annabi sai kuma suke mata kishi ba ta so da aka cikin san annabi ya a duniya a daren farko yana shiga da wurin ki ki ce a'udhu billahi annabi ya sai aka ce da ita in minhu hina yadkhulu alayki haziti inda in dai kika ce a'udhu billahi lokacin da ya shiga wurin ki to zaki dace da babban matsayi wurin sa fa alat sai ko ta ce haka annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ce laqad ustu bi afi inda bazai da babban abin nema neman tsarika ila gidi ahli tafi gidanku falamma balaga annabi sallallahu alaihi wasallam ma khada'na hadihi yayin da labari ya zo wurin annabi irin yaudarar da aka wa wannan bayar Allah kada sai sai inda hunna sawahibi yusuf sai kaga amma da annabi yake kira ma'ana wanda suka hada annabi Yusuf fakat har sai da ya nemi gare shiga kurkuku saboda kai da su ce rabbi sijna ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai ya ubangiji gidan kurkuku a sa ni prison gidan maza shi na fi kaunatuwa sama da abin da suke kira na gare wa illa tasrif anni kaidahunna in har baka kawar mun da kaidin su ba asbu ilayhinna zan karkata zuwa gare su wa akun min al-jahilin in kasance cikin jahilai su ba ka ce kaidin na da girma kaidin ta fi shi shaitan nassin qur'ani ya ce faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa amma nassin qur'ani kuma da kansa yace innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azim shine wani wane ne babban malami a wartani a martani yake cewa ma illa yake ubangiji bai mayar da su ya zama babba ba sai dan su din ka su ne fa su din su ne kisa sai mutum yana neman tsari da su ba ga sai kai su Umar <laughs> dan Khattab ma kamar da Qurtubi ya kawo cikin tafsirin sa aka ce cikin wata riwaya da aka rubuto daga gare shi yana cewa wajen fassara shayatin al-insu wal jinn yace shayatin al-insu mata ke <laughs> aka ce shayatin al-insu yace mata ke sunan shayatin al-insu har yi wata mata tana cewa innan nisa'a rayahinun khuliqna lakum wa kullukum yastahi sammar ne take ta su mata kamar kan su furanni ne na kanshi waɗanda aka halitte su dan ku ɗaya daga cikin ku ba wani wanda baya son ya shaki furan kanshi kamar dan ka dauke a hatta fa ah, take ba mali inna nisaa shayatin khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mata dai ke da nuna ya halitte su dan mu muna muna neman tsiri daga sharri shaytan dan eh, wannan riwaya wallahi alam da mata za a yi wuce bincike a ce ta ba'idiya ce da kira soso kurtubi ne ya kawo cikin tafsirin cikin tafsirin sosu al'am aljami da ahkamul qur'an yanzu mai nuna hikimar kawo wannan hadisi a nan gurin malin ya kawo wannan hadisi a babin suki saboda zancen il bi ahli shin idan mutum ya ce da matarsa ta ta gidanku yana ɗaukar ma'anar suki eh a wani lokaci yana ɗaukar ma'anar suki kamar yadda ya nuna cikin wannan hadisi a wani lokaci ba ya ɗauka ma'anar ziki kamar yadda ke cikin hadisin ka'ab da ke cikin bukari ka'ab da yankuwansa guda biyu da su je yakin tabuka ba da kowanne daga cikin sa cikin su aka umarci sa an ya ta zula mara ta cewa ne sun tuma ta daidai gida sai ce yan haƙi bi ahli kuma ya zanto ba take bane wannan wato kenan kalmomi ma da ake yin sai wani irin kalmomi da ake yin sai malamai sun yi saɓani dangane da kalmomin sai su yan zahiriya suna ganin kalmomi guda uku ne kawai in kai amfani da su suke tabbata in banda su duk kalmar da kai amfani da ita babu take suka ce ko ne as-salatu ko al-firaqu ko kuma as-sarahu ko at-tasbihu sarahu ko tasbihu da abu ne waɗannan kalmomi guda uku suka ce da su Allah ya amfani wajen su a cikin Qur'ani banda su ba kawo ta kalma ba wal mutallaqatu ko at-talaqu marratan fa imsaku ko fatalliquhunna li iddatihinna at-talaqu wa ma tasarrafa minhu kana al-firaqu suka ce wa in yatafarraqa yubnillahu kullan

to waɗansu malaman kuma suka ɗauki waɗansu kalmomi suka ce suna fa'idantar da ciki banda ciki ma in mutum ya faɗe su sun zama saki uku kamar mutum ya ce sa anti khaliya sai kan aiba kowa tare da ke yanki ciki ne khaliya ko bariya sai kan kin riga kin barranta ko anti hurra ko hadliki ala gharibiki duka da sabani da malamai suke kan waɗannan kalmomi waɗansu ce suke uku ne gaba ɗaya suke suke ɗaya ne to duka dai ba wata kalma da mutum zai faɗe ta ita kaɗai ta zama take uku ku ɗauki wannan kusa cikin kundin ku ba wata kalma a yau ko a tsala kuɗin ka faɗa wanda nufi ya zo da shi ce tallaktuki tallaktuki tallaktuki ba jiya mun gama ba ya zama nawa daya tun yi mun mun gama <laughs> inda kun bin zabi san ya tun a riga mun yi wannan matsala to shi kansa lafazin talak din ma inda zaka yi mai tasu ɗari maka sa Abdullahi da Abba ya ce ka ba ta hanga ce da kuma ɗaya ne to lantana kuma a ce ga wata kalma kai ba ka sai uku ba ma a ce ta zama uku ita kadai da kanta anti khaliya anti bariya anti kaza sai a ce kawai ta zama ne saki uku kalan wahidan wannan yana bukatar muraja'a babu nufi akan kansa ko ko ba idi babu an fahimta da kyau a tunkuli dai a wannan babi me ake nufi kalmomi iri biyu ne akwai kalmomi da ake kira alfaz waɗanda suke fariha kalara idan mutum ya faɗe su suna fa'idan tabbata akwai kalmomi waɗanda suke alfaz ne gairu sariha luwaye da kamar wanka ne in mutum ya faɗi da duk mutumin da yake nasifi lafazi ne sarihi baya daukan wata ma'ana ba take ba an san take ne ba wanda zai tambaye shi wani bayani amma duk mutumin da yake da ki gidanku to yana bukatar a tambaye shi bayani me kake nake da da ki gidanku ita ce ta ce so nake ta tafi daga baya na biya a cikin tamu ko so nake ta je ta yi hankali ko so nake ta je a mata fada ko wani makamantan haka kaga ba saki bane idan ku ce a ina nufin na saki ta to ta zama take kenan duk kalmar da take karar za ba idan ta take to sunan ta take duk kalmar da za ta ɗauki a saki kuma a wani lokaci take ɗaukar ma saki to sai an nemi bayani daga bakin mutum kuma a nan gurin duk da cewa ya yayi amfani da lafazin as-salat yayi amfani da lafazin al ya yayi amfani da lafazin at da sauran waɗannan abubuwa makamantan waɗannan shi a maza abin Imam al-Bukhari abin da yake cewa shi ne lafazi ko ya zo cikin qur'ani ko bai zo cikin qur'ani ba in dai mutum ya faɗe shi a sa wannan abin na bada ma'anar saki kawai a yo in ba haka ba duk da hauki da matarsa ba ta kuma wani ba ne yake tashi yake tuki me yake cewa na to akwai cikin sai dai tuki ba bukari yake ba abinda duk mutum zai a fahimci duki ya tafi sawa'un wannan abin zance ne kamar yake na tafi wannan abin rubuta ne zance da komai ba sai haka ya rubuta sai ya bayar ya ce wani abu ba abin da sai aka karanta sai a ga me saki ba za mu ce ai harkar bai faɗa ba ba rubutun ka faɗa ba ko kuma yana zanta daidai ya aka yi nuna shi ban ni da ke kamfam sai na gina haka suke da eh. ko kuma ya zo ya kai nuna sai haka ya kama kala ya karya duk wanda ya wasu yarda ka sawo ya sun tawa idan kun ba ta kai da mutum da kuke ba sun kike daga ayata ba an ga sarrafa video ga yake kenan duk kalmar da za ka faɗa ka ba da ma'anar take hausa ce yarbanci ce latanci ne in ya iyamuranci ne menene duk abin da ka faɗa a duniya in dai ya bada ma'anar sarki kawai kudin sarki wannan maza fi Imam bukari da ya ba ya kai cikin littafin sa amma duk abin da zai ɗauki ma'anar sarki ya dauki wata sabuwar ma'ana kuma to sai a tambaye mutum a nemi ne kake nufi idan ya ce sarki ke nufi in ya ce baya nufin sarki to wata kuma kenan وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا إفك إلا بعد ميت an karɓo daga jabir Allah ta kare jabiri yace manzon Allah ya ce la talaka illa ba'da nikahin babu saki sai bayan an yi aure wala iska illa ba'da mulkin babu ba'da yanci sai bayan ka mallaki mutum in baka mallaka ba babu ba'da yanci rawahu abu ya'la wa sahahahu wa huwa ma'lul ya ya inganta shi amma kuma wa tahawul hakim kai hakim ya inganta shi wa huwa ma'lul ma laysa akwai illa cikin sa qala al hakim lamba da kasa kenan ana muta'ajjibun min sayfaini kayfa ahmalahu yace ina mamakin bukhari da muslim dan me suka kyale wannan hadisi a wannan hadisi laqad saha ala shartihi ba min hadisi aisha ai wannan hadisi ya inganta bisa ga sharadin bukhari da muslim ta hanyar riwayar aisha wa jabir da kuma jabir wa ibn umar da abdullah dan umar wa ibn abbas wa mu'az da kuma abdullah dan abbas da mu'az wa kana ibn ma'in ibn ma'in yace la yasihu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah wa kana ibn abdul bar ibn abdul bar yace ruwiya min wujuhin illa annaha inda ahli al-ilmi ma'lula an rawaito ta hanyoyi daban-daban sai dai masana hadisi sun ce waɗannan hanyoyi gaba ɗayan su akwai illa tattare da su وقال الدار قطني دار قطني يتي الصحيح مرسل ليس فيه جادر abin da yake ingantacce hadisi ne mursal babu jadir cikin sa amma dai duk gaba daya in ka tattara maganganun malamai din da wanda ibnu hadar ya kawo anan da wanda bai kawo anan ba hadisi ne sahihi la talaka illa ba'da nikahin babu saki sai bayan an riga an yi aure wala itaka illa ba'da milkin babu kuma yanci sai bayan an riga an mallaki abu me yake wannan hadisi kallare yake ne yake ita matsalar mutum ya saki mace kafin ya aure ta sun yi maganganu guda biyu mace ya abin yake yaya yaya ma zai saki kafin ya aura kamar misali yace in na auruwanci to ta saki <laughs> yanzu ba wani babawa na bane amma ranar da duk na mallaki wani to ya yanci yanzu da mata ta bace ba amma ko da tsayi ko da kaddarawar ubangiji sa in aure ta gobe to ta ka to sai malamai suka yi sabani suka guda uku waɗansu suka ce in ka aure ta ɗan sakin yana nan ba ta saku ba auren kai na nan kai ba ta saku ba wasu suka ce in ka aure ta din lalle ta sakun kun bai ka kaga wannan yayin wannan yayin sai wadan suka tsaya tsakiya sai suka ce a'a in dai mata kawai ya faɗa yace ranar da duk ya aure to mata ta saku to idan ya auren ba ta saku ba tunda ba san kowa ce ba suka ce amma in ya ayyana wanci yace ranar da duk na aure wanci ta saku kuma sai kasance ita wannan wanta din ya aura to ta ta saku ko ranar da duk na aure ba hauciya to daga nan ta saku ko ranar da duk na aure da yarabiya ko in yamuriya to daga nan ta saku ko ranar da duk na aure bala kana suka ce to in ya aure a wata kabila da ba wanda ya faɗa ba ma ba ta saku ba amma in ya aure daga cikin wanda ya faɗa to wannan matar ta saku ko ranar da duk na aure a gari kaza to ma ta saku yace ranar da duk na aure a Lagos ta saku sai kuma ya aure a Maiduguri kaga ta Maiduguri ba ta saku ba kenan ranar da duk na aure a Ibadan ta saku sai ya aure a Kure kaga ta a Kure ba ta saku kenan tunda ba a san garin ba haka sun suka bara zan suka bara nan kenan zantuka guda uku imam suka ce ta ko da wahidan imam suka ce ba su ba imam suka ce alqawl duk tafsir to duka dai zance mafi inganci duk mutumin da ce yake inna suke anna auruwan ta ta ku daga baya zai aure ta ba ku ba saboda me li anna talaka taqaddama ala nikah ina da damu da dan sakin ya riga me auren lokacin da kai sakin ba a daura aure ba da haka ba inda sakin zai auka sai kai aure bayan ka auren ko baka biyo baya da kalmar saki ba aure na dan bai lalace ba ina ba ta gun fahimta to kaga wannan shi dan wannan magana ta uku din nan wanda muka rinjayar ita ce za ta fi dacewa da asalin zahirin wannan hadisi da haka dan magana da saba masa sai a ajiye ta gefe guda manzo Allah ya riga ga magana la talaka illa ba'da nikahin bai ce ba kamar nikahin illa ba'da nikahin sai bayan an yi auren sannan ake yin saki amma duk mutumin da yake kafin aure sakin ba da in zai fara ha kuma la ita ka illa ba'da milk babu yanci sai bayan an riga an mallaka in ba a riga aka mallaki mulkin mutum ba dan da za a zuwa a ci kuma yan kun gane وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مكرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا يتي معلول أما دم لقى من قبل كان حديث أي وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yake manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace la nazara libni adam fi la ma la yamlik dan adam ba zai bakance ba cikin abin da bai mallaka ba wala itqalahu fi ma la yamlik dan adam ba zai bayar da yanci ba cikin abin da bai mallake shi ba wala talaka lahu fima la yamlik dan adam ba zai fuki ba cikin abin da bai ga mallaka ba kamar wannan ne kuma hadisi abin da ya kara a nan gurin bakanci an gane ko أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه سكن في أصح ما ورد ba ka nufin hadisin ya zama ingantacce a yana zama ingantacce kuma zai iya zama ba ingantacce ba in da hadisai ba ifai ne sai suka ce haza a sakku ma warda suna nufin wannan na karshen ya fi dama dama amma ba ingantacce ne amma in sai ingantacce ne da in suka dukkan su ingantattu ne suka ce a sakku ma warda to lalle wannan na karshen bayan kasancewa wata ingantacce ya fi sauran karshe kun gane ko wannan hadisi ne da ingantacce hadisi na karshe wa an رضي الله عنها an النبي صلى alaihi wa وسلم kala rufi al عن an عن an حتى naimi وعن yastayqiz wa an وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وابن وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان wannan hadisi manzo Allah ce an dauki alkalami daga kan mutum uku mai barci har sai ya farka yaro har sai ya girma mahaukaci har sai ya yi hankali to da yake nufi da an dauki alkalami ya kansu ba za ku ce ba hukunci akan maganarsa ba sai dai ku ce ba zunubi a cikin maganganun su ko ayyukan su duk maganar da mutum ya faɗa cikin barci ko da ta shirka ce za mu ce za mu shirki ko ta kafirci ce za mu ce zama kafiri ko mutum yana cikin mafarki a cikin barci har sai ya faɗi kalmar saki a ko wanda yake idan yana mafarki yana faɗa magana da anadi amma shi bai sani ba to wannan za a ce sakin ya fito ma'ana abinda wannan kalma take nufi ta an ɗauke alkalami akan mutum guda uku mai barci har sai ya farka yaro har sai ya zama baligi a mahaukaci har sai ya yi hankali abinda ake nufi alkalami na zunubi duk abinda inda a farke ne mai barci ya faɗa za a bashi zunubi yanzu ya faɗa cikin barci ba zunubi duk duk abinda inda baligi ne ya faɗa za a ba zunubi yanzu yaro idan ya faɗa ba za a bashi zunubi ba duk abinda inda mai hankali ya faɗa za a bashi zunubi yanzu mahaukaci da ya faɗi ba zunubi a kansa wannan suke nufi amma ba a nufin cewa duk kalmar da suka faɗa babu hukunci a kanta ko kuma duk aikin da suka yi babu hukunci a kanta ba zai yi ba idan mahaukaci ya zo ya kashe wani za a karɓi ko za a ba yi da zunubi a wurin Allah saboda kafara ba za ta haukanci ba dan shine janibin da ya shafi haƙƙin Allah amma kafara ba a abin nan ba diya ba zai biya diya tun da zaman biyan ko cikin dukiyarsa ko tare da dukiyarsa da yan uwansa za a hada biya don kita ne na kuskure shi da yan uwansa za a hada biya ina fara mun bayyana sai mahaukaci ya zo ya kona motar wani ko ya kona gidan wani ko ya lalata amfanin gonan wani kona gona ko mota ko amfanin gona zunubi ne wanda inda mai hankali yana da zunubi a wajen Allah tunda ya zama at-tadbir Allah ta wala tadbir mu innal mubazzirina kanu ikhwanu shayatin to amma in da mahaukaci ne baya da wannan zunubin amma tun da abin ya rataye da haƙƙin wani fa sai in wancan ya ce ya yafe in ya ce bai yafe ba dole sai an biya daga cikin dukiyar mahaukacin ko kuma dukiyar yan uwansa magadan su biya dangin su biya a madadin sa kuma ba dangana fahimta da kyau to aka yaro karami in yaro karami ya zo faɗi kalmar zunubi ba da laifi in yaro karami ya aikata aikin zunubi ba da laifi amma yaro karami sai ya ɗauki makami ya kashe wani yaro ɗan uwansa za a biya biya kuma a biya ba za a biya amma za mu ce ya kafara ta azumi ya biya jere ba zai ba amma dai za a biya biya ko yaro karami ya dauki abin ya je ya kona amfanin gonan wani ko ya kona gidan wani duk wanda aka kona gida yana da dama ya nemi ahalin wannan yaron su biya a je kotu su biya yana da haƙƙi kai na a biya sai in ya ga dama sai ya yi amma yaron ba da zunubin cewa ya yi almubazzaranci irin yadda in ba da gine ina ba ta kun fahimta to duk in mun fahimci wannan ko aka daura wa yaro karami mata aka daura masa aure ne ita tun kafin ya kai ga balaga bai balaga ba ka daura masa aure yana dan shekara biyu ko 13 an daura wani yau wace gari matar ta sai suka yi rigima yace to na fiki sakin ya tabbata ko tabbata ba shi ne takar bakin da ibn hajar ke so ya saku ko bai saku ba tunda an ce rufi alqalamu an salati ko ko mahaukaci misali mahaukaci ne aka daura masa don yana da hankalin da aka daura masa aure da aka tsara masa aure sai hankali matar kuma take ita ta gaba da haka da Allah ba shi lafiya kaga auren sa nan to tunda ma ku ne na shigo wa sarara sai sai na fiji ba ta ku ina ba ta amfani da zance mafi inganci cikin zantukan da zai karanta na malamai ba ka saku ba a wurin mahaukaci ba ka saku ba a wurin mai barci amma a wajen yaro mu mayyizi yaro yaro mu mayyizi ba ta eh yaro mu mayyizi shine duk yaron da zai iya bambanta mai amfani da mara amfani ya gane cewa wannan ya ce wannan garwashin wuta ne da haka in ka ba a kwano ka ce ba za ka je ka wuta ba zai iya gane bambancin launukan da ke tsakanin ja da fari da baki zai iya gane wannan ba masa ko wannan kuma kishar ma masa kusa da hudun jama'a mai ne ba ai kuma ba su ba da shekaru ba cewa ga shekarun da yaro zai zama mai yi malaman tarbiyya suna da kokarin su in ya kai shekara bakwai haka galibi suke faɗa ba ma da abin da suke nufi haka nazarin da galibi in ba ka bari yanzu in shekara biyar ma suka zama mai yi zama sun yi hankali sosai da wayan su sai da kai ba ku sai kai hankali ba haka ma sun kuka an gane ko ma'ana dai ku gane abinda sa ibn azra kawo wannan hadisin nan gurin yana nufin in sai daga cikin waɗannan yanzu hukuma ta ta saka ko ba ta ba magana ce ta tarba ki tsakanin malamai waɗannan suna ganin ta waɗannan suna ganin ba ta ku ba to amma dai abinda malamai suke cewa shine idan idan abinda ɗaya daga cikin waɗannan yayi suka yi suka aikata yana da ta'alluki da zubar da jini ko lalata dukiya ko menene ta tarasa ba alaiha kamuha na abin da ya shafi ramuwa hukunci zai biyo baya na arama mutum da yadda aka kona masa ko a biya biyar abin da aka ko ai kaza ko ai kaza amma idan suka furta kalma ta kulla abu ko kuncewa kullawar su da kuncewar su duk zai rubuta barakara idan sun kulla sun ce sun ba ka aure ma filme ne ma ku ce zai ce na ara maka aure da yata ka ce na karba ya dauru ai ka san ma hukunci ne saboda ga kowa <laughs> to haka in yace ya sake da wata kuma kina ina fatan kun fahimta sai mu dauki ne

mun fara saura minti goma yanzu kuma da minti goma sha shida saura minti hudu kasa kan kowa ya cika da haka duk tambayoyin da za mu yi kasu ta minti kar mu yi tambaya da su kasar ta kasa a gara mai mai kata gobe ko ba wata sai mu da ta haka za a kira sallah a yanzu abinda muka faɗa game da Allah ya kawo kada wannan kai kuskure Allah ya kawo a kan cikin zai a kan sa wata ba ta ganin akwai batun cika wanda wani ya ya yi cikawa da talafin wanda yake wannan talafin ne in mutum ya tafi ya tafi mace gabanin da dan ya suke yana da talafin wanda ana dakatarwa sai ta yi sarki a wannan lokaci idan mutum ko da ya ta sun zuciyar da ta farko gabanin wa da wannan ke sarki ne a lokacin a kasance sun bai cika ba san su ba don saboda wanda ya sake lokacin da ya tafi masansa ya gaya wa annabi annabi ya ce mafi mai wuta ya tsarki suna kafin ya kace ta sa'annan kuma a kowane lokaci aiki ya kan gudana a kudin da suke gudana kafin ka fasa sauƙi ta a amma wannan idan mutum wato a takaice yin abin da yin duniya in ba tare da ya aikata aiki ba ba zai iya zargawa a nan ba ba zai iya zargawa hukunci ba ni a kowane lokaci sai an fara bayyana aiki kafin ya zama aiki ka dina cewa kowane lokaci ya za ka yi da hadisin mutum biyu da suka kashe juna da takobi annabi ta alqatul wal maqtul fil nar sahabbai suka ce ma ba'd makatul hazal hadha al qatil ma ba'd al sai manzo Allah ta innahu kana harisan ba ne wani wannan ya za ka yi da wanda ya yi niyyar aikata barna aikin haji Allah ta wa mun yurdi fihi bil hadin bai aikata ba irada din kawai Allah ta zike wa min azabin alim wanda ya mutu da imani eh eh amma kuma wannan ayyukan sun aikata wannan kamar na cikin ina so in ruje maganar kare da kake cewa ba yadda za a aiki ta bar ta hanyar niyya sai an aikata yau kaga sai ka dakatar a nan babu a nan kuma da ka fahimci hadisin jiya karatun jiya da duk baka kawo wannan idrar to sai ka nemi kasa tsinje kaji mutane wanda hadisi yana magana cewa abin da mutum ya kudu ta da ba a masa a takaice ba a amfani abin da ya zai yi abin da aka bayyana a cikin wannan hadisi hadisin in dai da ka da ka fahimci karatun je kana na aka yi da baka wani ikra ba. eh na. eh hmm. mun bada ma yanzu munafikai da suka kudurce rashin yadda da manzon Allah sun bayyana a cikin aikin su a baki zuwa suka suka ce la shahadu innaka da rasulullah amma Allah ya kare ta su kuma zai kama su laifin kuti kuma ya ta yakuna bi afwahim ma laysa fi qulubihim

to shikenan yanzu kai idan kace idan ya bayyana ta ku in bai na ba ta ku ba ma'ana ubangiji ala yana kama su da abin da ya bayyana kawai wanda bai bayyana ba shikenan shine na ce baka fahimci hadisin jawab ba ka nan sai ka je ka sai ka sa danje sai ka koma a gida ka tsanatsu sai ka ji duk maganar da na faɗa ba wanda na fito da ita daga aljihu na ni kadai maganar da na faɗa ta ma malam na ce a su ne littafi a yau tun a yau karatun yau na a duba cikin ne kaga sai ka hada da kasa din yayin ga tafiya amma a kasa din yau na sai a karkashin fadin ba ka ba ba ka ba hunu fakan fi qulubihim ila yawm yalqawna anan ma kurtu ya kawo cewa tun gurbi ne niyyar dinki to ya saki mata ta ko injina malik kaga ba na ce maka bani ba na fada maka tawinda da wani ba abinda malamai suka faɗa maka ya sa ban jin nauyin dukkan magana in na zan fito da ita in faɗe ta kai tsaye dan na san in an matsa ni ga in za ga duba ta shi yasa kuma ajiya nake zargin waɗanda za su ji magana ta ta ce na ce kaza ba haka na faɗa ba ajiya ce ya kamata su ce na ce wani ya ce to amma sun sun na ce wani ya ce zargin zai koma kan wa kan wani to su ko ba su so koma kan wani kai tsaye ne suke zo zarga sai su ce na ce ni ko ba daga aljihu na fito da su ba ko ba haka ba kuma da ka sa ku kuri um, wani lokacin wata magana ita take tono wata abin nufi a galibi waɗansu maganganu suna sa a ƙara wani bayani zai karfafa da wuce shi tunanin zuci matakai da shi guda hudu ibn al-qayyim ya faɗe su na farko akwai khatir a larabci ana kiran sa khatir abinda giftawa yayi bai zaba zuciya ya wuce ina fatan ka fahimta akwai abinda kuma yake zama fikir da ya zo zuciya sai zuciya ta karɓi bakuncinsa dan mintuna kaɗan amma sai ta watsar da shi daga nan gurin kuwa abin akwai abin da zai zama irada nufi nufin bari zan yi kaza to amma bai kai yankakkiyar niyyar da ba ta karɓar kowane irin nakashi ba daga nan na hudu sai a tasmin wanda kawai zuciyar ta riga ta tsauri kaza ne lallai na riga na yanke kaza ne ba wani da da baya lokacin da tunani yake matsayin satar ba a kawo mutum da shi haka idan yana nan matsayin fikir ba a kawo mutum da shi haka in yana matsayin irada ba a kawo mutum da shi amma idan ya zo matsayin at-tasmim zuciyarka ta makanta akan dole sai kayi abin ka riga kayan ki ko baka aikata ba sai an kama ka da shi ka baka ta kaga ka dai ranta ka dai ka rufe rantan duk gaba da ka sai a kala maka wai na so in baka fa'ida ba fa'ida in baka rabar su da ka duba ka duk ka rufe abin ba ai shi kenan man ta'ajjala bi shay'in man ta'ajjala shay'an qabla awadihi ukuma bi hirmani akwai ka'ida a wajen malamai suka ce duk wanda ya nemi a gaggauto masa da abu kafin lokacin sa ko ta ai masa hukuma ta hanyar hana shi wannan abu shi ne suka ce kamar yanzu misali idan kana da mahaifi yana da dukiya idan ya mutu kana da rai kana da mijina gado to dan saboda san dukiyar sai kai kuma ka kashe shi dan yayi ya mutu da za a ba baka gadan to ne manta ta'ajjala shay'an an awanihi wa huwa bi hirmani yanzu kai da ka tsaya ba ka ji bayanin amma yanzu ka yi abin nan sai dai wani lokacin kuma assalamu alaikum warahmatullahi lokaci ya riga ya shiga sai Allah ya